الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب أودعه من البدائل العجب العجاب وصانه من شيء اللحن وقروء المحو وكل ما يسراب وجعله حاليا أحرف السبعة وكمال الشرعة وقصد الخطاب وجعله آيته الباقية على امتداد الأحقاب مصداقا لقوله المجيد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يك بربك أنه على كل شيء شهيد وصلاة ربي وسلامه على من تلقى الوحي من ربه قرآنا فتنزل بين يديه هدى ونورا وفرقانا فدا أنا سامقا بنيانا حتى استوى على سوقه وسعدت الدنيا بأنوار شروقه أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ديك يقول أبو بوليا سنتبت على سبحانه وتعالى ما هل التم ما يقوى ما يقومي وان يرى يا مزوع وان يمتي ما البركة يمتي lahadi 23 ga watan Ramadan hijiran manzon Muhammad sallallahu alaihi wa sallama da garin Makka zuwa Madina na da shekara 1446 wanda ya yi da 23 ga watan Maris shekara ta 2025 Allah subhanahu wa ta'ala cikin yassarewarsa da kaddarawarsa ya ƙara haɗa mu a wannan cibiya mai albarka markazu abdullahi bin abbas wacce take anguwar gwarwai cikin garin zaria domin ci gaba da raya waɗannan kwanaki masu albarka da ɗaya daga cikin ibadoji masu daraja karanta littafin allah subhanahu wa ta'ala da ƙoƙarin fahimtarsa da tasirantuwa da shi da tadabbarinsa da nutso a cikinsa domin haskakuwa da hasken da Allah ya kimsa a cikin wannan littafi mai albarka muna roƙon Allah subhanahu wata'ala dacewarsa da shiryarsa da agajinsa da yake mabayi Allah ya ba mu babban rabo muna roƙon sa duk wata falala da duk wata albarka da duk wani alkhairi da yake ba bayinsa waɗanda suka taru a ɗaya daga cikin masallatai domin karanta littafinsa Allah ya ba mu babban rabo Allah muna roƙonka don tausayinka da rahamarka da jin kanka ka azurta mu da samun kyakkyawar ambato a fadarka mai daraja yau shi ne majalisunmu na ƙarshe a wannan shekarar ah, ba don haka aka so ba sai dai ah, abinda Allah ya rubuta kenan ah, mun so a ce karatu ya kai har zuwa kila 27 ko da 8 to amma dai yakfi min alqilalati ma ahata bil unuf ji larabawa sukan sukan ce sarka idan ta zaga ta zagaya wuya ko da bata gangaro kan kirjin mata ta ta baje da yawa ba to dai sunan ta sarka so sunan shi dai karatu ko da bai kai 27 da 8 ba Allah ya karba mu amin akwai tambayoyi da yawa da yawa da aka dinga rubutowa wasu ta takarda wasu social media da yawa su mi alkawarin cewa za mu yawayi wasu daga ciki eh, saboda fa'idar ta gama ɓangaren abin da ya shafi tambayoyi eh, duk da kuma muna da ɗan sauran bayanin da ya kamata mu ƙarasa a kan mu? domin ya kasance mun kai ƙarshen wallabi na kafa ruwa ta zabo bi ayatina ulaika ashabun nar na fiha wa masu yi so bari mu gani ko da tambaya uku hudu in za su samu sai mu karanta insha Allah mai tambaya yake cewa assalamu alaikum warahmatullahi wa alaikum assalam Allah ya tsara malar lafiya amin tambaya ta ita ce mutum ne in yana sallah duk yadda ya yi ya dasa kushu'i a cikin sallarsa sai ya yi sai ya amma kuma yana wani tunani a cikin sallar to malam dan Allah menene magani na biyu Allah ya gafarta malam ina so dan Allah inda hali a taimake ni a rubuta min addu'a kuma masoyin addu'a ne shi a rubuta min addu'a irin wacce zan dinga yi don neman yardar Allah Allah akbar da biyan bukatu na gode Allah ya ci gaba da haskaka rayuwar malam amin a sallah kyauta ce daga cikin manya-manyan kyautar da Allah subhanahu wata'ala yake ma bayansa ni'ima ce ko mai girma Allah ya azurta ka ko ya azurta ki da husui khushu'i yana nufin tattaruwar hankali ma'ana mutum ya tattaro ina shi ina shi gaba ɗaya ya samu zubewa a gaban Allah subhanahu wa ta'ala tare da jin ɗanɗanon bauta da ganawar da yake yi da Allah tare da hankaltuwa zuwa duk wani lafazi da yake furici da shi na kabbara ne ko na tasbihi ne ko na ayoyi da yake karantawa ne tare da sauyawar yanayi da ake samu a cikin sallah akwai kusurin da ake ji idan ana tsaye akwai kusurin da ake ji idan aka yi rukuku akwai kusurin da ake ji idan aka yi sujada aka rubu ma ya kono al'abdu li rabbihi wa huwa sajid duka waɗannan sauyawan yanayi yana da tasiri wajen samar da kusu'i tare da da ake furici da shi ko ake karantawa to sallah sallar bawa ko shakka babu darajarta da martabarta na karuwa bisa yawan kusuri ko darajar kusu'i da aka samu da nasuwa a cikin sallah shi yasa wani zai yi sallah ya ne? ba abin da yake da shi a cikin sallar idan aka kasa kashi ɗari sai kashi goma saboda a kashi ɗari kashi goma ne aka samu kushuri abin da yake da shi kenan wani kuma ya samu sittin wani saba'in wani zai yi sallah ya sallame tare da samun yardar Allah makinsa na sallan nan ɗari bisa ɗari amma waɗannan masu samun irin wannan bayan Allah ne zaba ko Allah ya azarta mu da sufantuwa da irin wannan A babu shakka rasa kushu'i a cikin sallah masifa ce kuma tsakani da Allah yana daga cikin manya-manyan jarabawar da muka samu kanmu a rayuwa a yanzu ƙarancin kushu'i a cikin sallah karancin kushuri a cikin sallah shi yake sa ya hana ka jin daɗi da garɗin ganawar har ka ji ka kosa a sallah wanda yake siffantuwa da kushuri a cikin sallah yana jin wani ɗanɗano da daɗin da wani lokaci in ma muni ce wallahi sai ka ga yana jin ba daɗi limami yana sauri in ya yi hukuku ya fara ganawa da Allah yana jin garɗin tasbihi da yanda bayan shi ya duka tazallulan lillah to daɗin da yake ji da zarar liman ya ce sami Allah liman hamda sai ya ji dama ya ƙara minti da ko minti kuma kowa daga cikin mu jama'a kila ya taɓa jin irin wannan ko yau baka ji ba sai ka ji jiya an taɓa wani lokacin da ka ji cewa liman ya yi sauri ba kuma saurin yake yi ba dalili shine a daidai wannan lokacin level na kusurinka ne ya saba shi ya yasa kake ganin ya yi gaggawa to akwai mutanen da level ɗin ko matakin kusho'in kullum kullun a sama yake saboda aka su kullum ba sa gama sallah da wuri ko kuma kullum suna ganin liman yi gaggawa ne ya gama mun fahimta saboda haka yana da kyau mutum ya fahimci cewa darajar ibadarsa ta sallah ko shakka babu tana da alaƙa da kushu'insa da natsuwarsa da tsoron allansa da yadda yake tasirantuwa da lafizan da yake karantawa ko yake kwanci da shi daga cin abin da yake taimakawa wajen samun kyakkyawan kushu'i a sallah tun a matakin farko ba cikin sallah ba ne haka masana alaƙa da allah ta babin sallah suke faɗa ba wai lokacin da ka kabbarta sallar ba ne a'a yana da alaƙa da abin da ka yi na ƙarshe kafin ka zo sallah saboda haka wanda ya saba ma Allah kafin ya zo ya shigo ya shigo sallah ba zai samu kushu'in da ake bukata ba wanda ya dumama majalisa da gulma da annamimanci da hira ya sashiyar fira sai aka kira sallah nan da nan ya sauri ya zo ya fada ya shiga sallah takalminsa da wancan ya fadi ya kalli can wancan ya kalli can saboda gaggawan ya shiga sallah ba sai samu kushu'in da ake bukata ba saboda abin da ya na ƙarshe gulma da annabi manci mun fahimta ka yanzu duk ba a shigo sallar ba abu na gaba ya aka alwalan ya aka yi tsarki abu na gaba suke cewa wace irin tafiya ta taho da ita ana shiga sallah ne tun a tafiyar da take yi in za ka zo masallaci tun daga nan ake shiga sallah kana kana tafiya kana jin cewa za ka zo ka gana da mahalicinka ka kosa ka shiga masallacin yanzu wanda ya shigo da wannan filin sun kana ganin zai kosa a sauri a gama masalla mun fahimta to sai ka ga wannan abin da kake ji a zuciyarka ya daidaita irin tafiyarka kana tafiya kana tuno da musharar manzon rahama sallallahu alaihi wasallama in kai taku ɗaya lada in ka daga kankaran zanubai haka haka haka shiga masallaci ka zo za ka shiga masallaci ka ce bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah allahumma iftah li abwaab rahmatik shi kuma wancan bai ce ba ba zai samu irin kusurin ka sai ka zo ila kai da ce kai na fila raka'a biyu kafin ayat a tada sallah kai tasbihi kai zikiri ka ambata Allah kila ka karanta shafi ɗaya na Qur'ani sai aka zo aka tada sallah da ka tashi ka kalli alƙibla ka ce Allahu akbar bakinka yana cewa Allahu akbar yana wakiltar zuciyarka ne ita ta fara cewa Allahu akbar addini abin da take ji sannan hannunka shi ma yayi biyayya gabbanka suka miƙa wuya sannan ka fuskanci alƙibla kana jin daɗi da garɗi da godiya ga Allah da ya baka damar ka ce Allahu Akbar. Duka wannan a seconds ake jin wannan abu ba dogon abu ba ne sai ka ce Allahu Akbar. Ce sa in kana sallah da mutane daga jin yadda suke cewa Allahu Akbar. Akwai Allahu Akbar inda da da ka ji ka san kamar matso ta aka yi da ƙyar ta fito. akwai Allahu akbar inda an faɗe ta an yi sauri ana akwai Allahu akbar inda ana faɗanta kana jin cewa tare da zuci ake faɗanta mun fahimta sannan kuma lafazin da za a faɗa na Allahu akbar din an faɗe shi daidai baka ce Allahu akbar ba Allahu akbar tare da kushu'i da zubewar zuci da kankan da kai sai aka fara karatun sallah to kun ga waɗannan matakan da aka biyo kafin a zo a kabbarta sallan nan suna taimakawa da kusan kashi arba'in na kushu'in sallah sannan sai a shigo sai a sami sauran sittin mun fahimta daga cin abin da yake taimakawa wajen samun kushu'i a sallah ne yin kyakkyawan sauraro ga karatun liman idan kai mamu ne kenan idan kai ne limamin ka rika bibiyan karatunka zuciyarka tana tare da karatun daidai gwargwado idan Allah bai baka ilimin fahimtar sakonnin ayoyi kai tsaye ba ai a ciki kana jin ana faɗan sunan Allah a ciki kana jin ana dan faɗan wasu kalmomin da zaka iya abin nan to yi sauri kai tasiranci da sunan Allah ka tasirantu da maganar Allah duka wannan zai taimaka daga cin abin da yake taimakawa wajen samun kusuri a sallah shi ne roƙon Allah ya azurta ka da kusuri idan ka tabbarta sallah ka ji ka kasa samun nutsuwa a sujudar farko roƙi Allah Allah ka azurta ni da kusuri Allah ka har ka tattaro min zuciyata Allah ka azurta ni ka haka daga cin abin da ke taimakawa wajen kusuri a sallah tana cewa a gaban Allah kake tsaye ganawa kake yi da Allah al-ihsan an da Allah ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu da innahu yarak daga cin abin da yake kara kusuri a cikin sallah tana cewa gobe sallan nan za ta rikide ta zama wani abin da za ka kalla ko ya faranta maka rai ko kuma hankalinka ya tashi idan ka inganta sallarka ka kyautata ta to sai ta zama farin cikin ka gobe kiyama wal arsu bil in aka yi aka sun haka kuma a samu aka sun haka akwai abubuwa da yawa amma kada lokacin ya kare akan bayani akan kushu'i ah, in wata dama ta samu ma kara insha Allah addu'a da za ka rika yi domin samun yardar Allah Allahumma inni as'aluka ridaka Waljanna, janna wa a'udhu bika min sakhatika wa min an-nar Allah ina roƙonka yardarka ina roƙonka ka azurta ni da samun aljannarka ya Allah ina roƙonka ka azurta kare ni daga fushinka ka kare ni daga azabarka ko wannan lafazin ko kuma duk wani lafazin da Allah ya sare maka na roƙon Allah Allah ka azurta ni da samun yardarka ka azurta ni da samun kusanci gare ka ka azurta ni kamar yadda muka sha bayani a babun addu'a ba lafazi ne kaɗai yake tasiri ba jama'a lafazi yana tasiri amma kuma abinda zuciya ta kunsa na abinda take ji lokacin da take furucin yana tasiri shi yasa ibn al-qayyim kun ba manta ba a cikin littafin sa addu'a wa dawa lokacin da yake magana akan asrarul du'a sai yake cewa abinda mutane suke aikatawa kafin su yi addu'a yana da tasiri wajen ƙara ma addu'ar su daraja wanda ya yi zikiri ya yi tasbihi wanda ya yi sadaka wanda ya kauce masaban Allah sannan ya zo ya yi addu'a sannan ya zo ya yi zikiri zikirin shi yana ɗaran ma wanda bai haka ba martaba da daraja na fata mun gani ya ce a rubuta masa ne to rubutawa dai zai wahala amma dai Allah ya ba da damar da za a iya ƙarin bayani wannan yake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi Allah ya ƙara mara lafiya malam menene falalar yin alwala kafin kwanciya bacci na biyu sannan menene falalar yin tasbihi kafin a kwanta bacci duka waɗannan suna da falala yin alwala kafin bacci yana gadar ma da ya rika samun addu'ar mala'iku da tasbih da da farin su gare shi ma'ana su rika neman masa gafara a wajen Allah duk wanda yake lizumtar yin addu'a yin alwala kafin ya kwanta bacci ana tsarin ya samu wannan falalar to kuma karka manta ai asali ita addu'a idan aka yi ta lokacin da ruwa ke fita daga gabanka ai zunubai ne suke zubewa to kaga sai kasance ga istighfarin mala'iku ana suna nema maka gafara kuma ya tabbata mala'iku suna nema ma bayin Allah gafara ga shi Allah yana cewa الذين يحملون الأرش ومن حوله يسبحون بحمد wa ويستغفرون liman fil ardh ربنا وجدت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وادخلهم جنات عدن عدن التي وعدتهم ومن صلح من ابائهم. فولا كينا الجو كما آه، كان زي كاروكا هكا سينا دم الف مقيم هكا. كما احب الاعمال الى الله ومحاوله كم اي كندا الله يقصه سينا اي كندا هكا وما انا اي كودا كتني. abin da ya shafi fadalar yin tasbihi kafin kwanciya bacci shi kuma manzara masu salar ya koyar da masoyansa aliyu bin abi talib da fatima tsokarsa mai daraja Allah ya tsara mata martaba da yarda a lokacin da aliyu bin abi talib suka yi shawara da matar matarsa ma cewa su zo wajen manzara masu sana masu roƙi alfarmar a ba su abinan mai taya aiki a gida wacce za ta rika ɗan taya su aiki kaza da sauransu saboda fatima take cewa hannunta ya yi kaushi su duba darajarta da matsayinta amma tana hidimta ma aliyu bin abi talib tana hidima a gidan aure wannan shine martaba manzan rahama sallallahu alaihi wasallama lokacin da suka zo su isar da sakon, fatima ta zo ta isar da sakon annabi baya nan sai ta faɗa ma aisha radiyallahu anha aisha kuma da manzan Allah sallallahu ya dawo sai ta bashi labari manzan rahama sallallahu da kanshi sai ya tashi ya je gidan fatima da ya je ya tarar da su a kwance akan gado suna kishin da sai manzan rahama sallallahu ya zauna a gefan su sai yake cewa na ji labarin abin da kuka zo kuna nema na mai taya ku aiki ba kwa so in ba ku ilimin ba kwa son in faɗa muku abin da ya fi wannan alkhairi da daraja ya ce muna so ya rasulullah sai ce to ku yi tasbihi 33 ku yi takbiri 33 ku yi tahmidi 33 kaga sai manzara masu salama ya ambaci tasbihi da tahmidi da takbiri lokacin kwanciya ce idan kuka zo za ku kun gama abin da za ku yi za ku kwanta sai a yi wannan wanda wannan malamai masana hadisan hadisan manzara masu salama da suke tattauna a kan fa'idar wannan hadisin suke cewa tabbas wannan zikirin na lokacin kwanciya bacci yana nuna cewa zikiri ne da yake maganin talauci kwarai maganin talauci maganin damuwa maganin idindimu in sun mutum yawa to lokacin da yake da zimtar wannan ana sa ran kofofin arziki su bude masa kofofin alkhairi su biyo masa su bude kaga wani ya da kai ya ce Allah ya kai mu anjima yana yana da bukatu ne da wato ba na san talauci nan da an ce maganin talauci sai ka kowa yana Allah ya karufa mana asiri amin a wannan ina jin sai masana ya zama karshe ko na kusa da ƙarshe ko mai ta karanta wannan yake cewa assalamu alaikum ina wa alaikum assalam ina roƙon ina roƙon Allah akan alkhairin Allah ya kai ga iyayen malam to banda malam nan to amma kai yi iyaye ayyan mutum Allah amin malam tambaya ta anan shine amma ita ce amma da yake ba zazzagi ne shi ne barawo ne ya shigo gidanka a'a a'a alagabar ta ba haka ake magana ba ba haka ake magana ba wani ya taɓa rubuto min takarda ya ce malam kai ne ka saki matar ka <laughs> ah, ni ban saki ban saki ba ko ba zan taɓa sakin ba yawa yawa alladabin <laughs> ah, magana idan abu mai kyau ne shi ne ake kuskantar da shi zuwa ka ce malam kai ne ka samu miliyan dari na <laughs> nishadi ko malam kai ka samu biliyan ɗaya biliyan biyu amin amin ba ku ce amin ba amma malam barawo a malam mutum ne barawo ya shigo barawo ne ya shigo gidan wani ko ya shigo gidan mutum yawa to mutum gaba da tambayarsa ne to bari zan gyara masa sai barawo ne ya shigo gidan mutum wai sai ka buga mashi makami sai mutum ya buga mashi makami sai Allah ya kawo ajalinsa malam hukuncinsa ya hukuncinsa yake a wajen Allah <clears throat> shin ya yi kisa ne Allah ya ƙara ma malam da alaran mansa Allah ya kare mu malam da alaran mansa su da ke da idan idan mutum ya barawa ya shigo gidan mutum ya kasance gashi kiri-kiri yana neman dukiyarsa kila ba yana neman ransa kana hango shi da makami a hannunsa to ai kaga wannan ya riga ya bayyana abin da ke cikin zuciyarsa ta hanyar aikinsa to wajen ƙoƙarin kare mutuncinka da dukiyarka sai ka buga mai wani abu adadinsa ya zo ba wani abu a kanka saboda inda ya samu dama a kanka ai karka zai ma'ana nima in gyara maganar zai kar mutum ƙasa ne hmm. ma'ana zai kashe mutum ko kuma ya cutar da shi shi yasa ai manzon rahama ta sallallahu alaihi yace mun kutila duna nafsi ko duna mali hifa ko shahid wanda aka kashe shi lokacin da yake kokarin kare dukiyarsa ko mutuncinsa ko mutuncin iyalansa ko rayuwarsa shahidi ne ina fata mun gane Allah ya san mu dace akwai dimbin neman addu'o'i da yawa da yawa da yawa wasu addu'o'in da bayanai wallahi da yawa sai ga an yi rubuta shafi ɗaya ana bayanin yadda ake so ku yi musu addu'a suna kyautata muku zato saboda bakunan ku sun daɗe suna ma annabi salati sallallahu alaihi wasallam bayan Allah suna neman addu'o'i a wajen ku Allah ya biya muku Allah ya biya muku bukatun ku kuma ku yi musu addu'a daga garuruwa daban-daban ga sanan da yawa ah, bari mu rufe da na ga ga wata addu'ar da ga wata takarda har da baba a kai aka ce assalamu alaikum wa alaikum assalam ina roƙon ina roƙon malam da mai ja masa karatu da sauran jama'a su roƙa mana su roƙa mani Allah wato addu'a ne ga sadaka na Allah sarki har da sadaka to sadakar ta wace ko ta alarama ban sani malam idan Allah yanda muke ba da hayan mashin ko keke na fef na ba da balance babu komai shi kuma haya a ce haka ya rubuta ko ta rubuta ya yake a shari'ar mu hmm, na ji daɗin wannan lafazin a shari'ar mu eh, shari'ar mu ta musulunci na gode Allah ya ƙara mala so ka gare da alama wannan sadakar daga kuɗin mashin ne ko so ya halatta mu cikin <laughs> bakaran matsala ah, abin da ya shafi duk wani ko kuma ba da abin hawa kamar mashin ko keke na kai ko mota hayas kenan ko gol ko ma wace iri ce ka ce mamacin gashi ya je ya rika kawo maka balance balance ɗin nan kullum ne ya kawo mata dubu biyu duk sati ya kawo mata dubu sha biyar a duk wata ya kawo mata dubu tamanin wani zai ce malam ya sani yana da shi kenan a na ji labari ko kuma duk wata ya rika kawo ɗari da ashirin koma ne shin yin tsarin balance a ce a kawo balance shi ne daidai ko ko me ya fi kamata Eh, yana da kyau mu fahimci cewa a matakin farko da mai ba da mashin ko keke na fil, da mai karɓan idan suka yi don Allah akwai ladan da za su samu kafin mu je zuwa ga hukunci mai ba da mashin ya yi don Allah da niyyar ya taimaki mai yi wanda zai ba sannan kuma ya rufa ma kanshi asiri mu rika shigar da spiritual aspect a cikin harkokin kasuwancin hmm. neman lada neman taimakon mutane neman kaza neman kaza to sai kaga albarka ta kawo shi kuma wanda aka ba ya tuno da karanci da kyautatawar da aka yi masa ya gane cewa mutuncinsa zai kare shi ma bari ya yi kiyaye amana don Allah idan aka zo da waɗannan nufin guda biyu sai ka ga albarka ta bayyana a cikin kasuwancin da zai amsa kuma abin da ya fi inda akwai amana ba za a yanke cewa kai malam wane kullum ka kawo ka ba don wannan akwai zarar akwai matsala akwai uncertainty zai iya zuwa ya zama bai samu wannan balance inda aka ce ya samu ba a ranar toya zai kaga akwai matsala ke ita kuma shari'a la larara wala nirara yanda ake cewa ko la barara wala nirara ba cuta babu cutarwa me ake so shine ce mai malam ga mashin bisa amana a je duk abin da ka samu a raba gida uku misali ɗaya na ka ɗaya nawa ɗaya na mashin to amma inda matsalar take ina masu amana wallahi masu mashinan suna kuka suna cewa suna bayarwa amma kawai mutum sai ya je ya aiki samu dubu takwas kawai sai da can layi yau ba abin sai a hankali dubu ɗaya na samu dubu biyu bai san cewa yana cin balbalin bala'i ba ne bai san cewa yana tsara fuka-fukan albarka ba ne a cikin kasuwancinsa ba ko kuma hada-hadansa akwai mutanen da suke rike irin waɗannan sana'o'in ƙanana da amana wallahi albarkar amanar su ba ta bayyana sai bayan shekara goma sai bayan shekara ashirin kai sai akan kan ‘ya'yansu ma wasu albarkar take bayyana Allah baya tozarta amanar mai amana ba ka kulawa da kwabin wani koda naira ɗaya ne kuma Allah ya wulakanta ka والله الله سيا ساكا مك إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا فإتي عملا مهما قل هو من كان تنتسى من يفعل الحسنات الله يشكرها لا يذهب الخير بين الله والناس وان دي ايكه تكيكاوان ايكي Allah yana kallo kuma zai masa godiya kuma godiyar Allah ba wai da baki a ce an gode ba ne irin na ɗan adam a'a za a buɗo maka taskar arziki ne ka dinga murginawa a ciki kana nutso da nan kaya haka nan wasu kuma ta sanadiyar bata kwaban wani ko mun kankantansa daga nan suka sayar mu kansu bala'in da tabewa da rashin albarka to in ba za a samu wannan ba me ya tsarin da yake faɗa na cewa face yadda ake yi a ce to ka biya a cikin wata kaza ka je ga mashin za ka rika kawo min duk wata ni ba ruwana ka yi aiki ko ba ka yi aiki ba amma dai duk wata za ka kawo min dubu misali nawa dubu ɗari misali za ta biya ni a wata goma sha biyu in ka gama ya zama nata. wannan hani'an mari an fakuluhu hani'an mari wannan bai da matsala saboda in ya ga dama zai iya cewa har gafarta malam to ga kudin ma sun hada a wata shida sai ya zo ya tattaro kai kuma dama da kace wata goma sha biyu ta lissafa da ribar ka saboda haka babu damuwa insha Allah wannan shi yafi ah, kwanciyar hankali idan za a yi abin da ya kamata idan kuma dukkan bangarorin guda biyu sun yadda su haka Allah ya samu dace ina ganin sai mu takaita da waɗannan saboda yanayin lokaci na akramakallah karanta mana أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم الشغاب ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً ذلك الفوز العظيم نعم حكما الله سبحانه وتعالى يتشي يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ranar da Allah subhanahu wa ta'ala zai tattaro halittu gaba ɗaya na farko da ƙarshe a wannan ranar ne za a ba mu labarin abinda muka aikata a wannan ranar ne za a yi hisabi a wannan ranar ne za a bijiro ma kowa da aikinsa zalika yawmut taghabun wannan yini yini ne da ido zai raina fata masu asara asara su za ta tabbata waɗanda suka more kuma morewarsu za ta tabbata kuma asarar asali ita ce asarar gobe kiyama قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين kuma morewa babbar morewa ita ce morewar ranar tashi alkiyama shi sa Allah ya ce zalikal fawzul azim sai Allah ya ce wa man yu'min billahi wa ya'mal salihan duk wanda ya aikata aiki na kwarai duk wanda ya imani da Allah sannan ya aikata aiki na kwarai yukaffir anhu sayyi'atihi Allah zai kankare masa zunubansa wa yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar Allah zai shigar da shi aljanna wacce ƙoramu suke gudana a karkashin ta khalidina fiha abinda yake bambanta falalar aljanna da roman da ke cikin ta shine duk wani romo da duk wani arziki da za a samu a duniya to na wani takaitaccen lokaci ne amma a gobe kiyama khadiji na fiha abada abin da yake bambanta tsakanin arzikin aljanna da abin da ake samu na duniya shi ne duk wani daɗi da za ka samu a duniya to in ka daɗe a cikinsa za ka ji kana son canji idan daɗin nan na abinci ne in kai mayan kaza ne misali to yau ka ci gobe gata citta citta citta citta kai ta ci kullum kullum kullum sai wata rana sai ka ji kana cewa a ah, hajiya babu zogale ne misali babu rama ne misali ko saboda sunnar Allah a bayan ƙasa ba a yi ta ita duniyar ta rika baka daɗi a yanayi guda ɗaya ba dole sai da caccanzawa idan sai kullum kana ganin ka sha AC kullum kana mota to kana zuwa wajen likita sai yace, to ai matsalar ka baka dan exercise baka jogging baka dan tafiya karka tafiya karka fitowa rana ta dan gasa ka hmm? ko ba haka ba kai kana bukatar vitamin D vitamin K vitamin Y calcium ka yayi kasa sai ka fito rana to haka rayuwar take shi yasa ita duniya ba yadda za a yi daɗin ya haɗu a yanayi da amma ita lahira fa khalidi na fiha la yabghuna an wala a yanayin ba ta buƙatar canji duk yadda yake kawai wannan din shine daɗin kuma ba ka ƙwaƙwalwar ma ba ta tuno aka sun haka ballanta na ta yi yan wurin kishiyar haka amma duniya duk abin da yake damun ka yanzu inda za ka same shi gobe za ka ji kuma wani abin kake so in jibin in ka samu wannan za ka ji kuma wani abin kake so haka rayuwa take ko kamar yadda mai hikima yake cewa kabirun yashtahi sigara wa shaykhun wadda law sabara wa khalin yashtahi amala wa dhu amalin bihi zajra wa rabbul malami ta abin mutum ta abin man iftaqara ko fahal haru ala al-aqdari am hum al qadara kaga wani yana zaune a majalisa yana ta hira mai cece matsalar ka wallahi ga CV na har yanzu ban samu aiki ba ran da ya samu aikin sai kuma ka je yana cewa kat wallahi aikin nan fa bai ba ina neman canji to inda za a canza masa za ka ji cewa a'a to kuma ka zaba haka haka haka haka wani matsalar yanzu ya za a yi ya samu kuɗin ne ko kuma tsabar da zai juya wani kuma yanzu kuɗin sun tariya za a yi a lissafa ita ce matsalarsa wani yana neman yana zan tsimma din ya ji ɗanɗanar ruwa a makoshinsa wani kuma makogaransa ne zai nitse a cikin teku fa'unasun yi wasu suna samadan wa'unasun mukin kilmari to duniya ce amma ita lahira can ne za ka more bawan Allah ka fantama ka haba maza Allah ya kai mu ne amin jama'a Allah subhanahu wataala sai ya ce an anhu sayyi'ati zai kankare masa zunubansa ana kiran zunubai da sayyi'a saboda dalilai da yawa daga cikin dalilai shine shi sayyi'a ko ita sayyi'a tana zama abun ɓacin rai ga ma'abocinta a gobe kiyama ita sayyi'a tana zama barazana ga lafiyar zuciyar bawa har ma tana tasiri akan ɗabi'unsa shi yasa ta zama sayyi'a sai Allah ya maka alkawari kuma inna Allah la yukhlifu al-mi'ad cewa idan ka bi Allah kai masa biyayya ka kyautata alaƙarka da Allah Allah zai kankare maka zunubanka kuma ya shigar da kai aljanna in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan ko madkhalan karima shi yasa Allah ne ya tashi siffanta ɗan aljanna sai ya ce wallazina yastanibuna ko allazina yastanibuna kaba'ira ko kabiral ismi wal fawahisha illa lamam in dai haka kauce mu abin nan manya-manyan zunubai tare da kai akwai imani dan asali babu shirka to ɗan kunji-kunji na zunubai sai Allah ya kauda kai sai Allah ya maka gafara nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilukum mudkhalan karima an Allah kuma anan yace nukafir ko yukaffir ibnu amir da nafi su suka karanta nukafir da da da da Allah ya ce yukaffir an anhu sayyi'atihi wa yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar Allah zai shigar da mu wasu aljannatai na kasaita na alfarma na musamman wanda koramu ke gudana a ƙarƙashin su me yasa jama'a Allah yake siffanta mana aljanna sannan yake siffanta mana wuta ɗan adam zuciyarsa tana buƙatar hadi ba hadi ba hadi hadi asali a larabci shi ne wani ƙara ko wani sauti mai daɗi da ake sanyawa a bayan doki yana ƙara yana kacce-kacce domin wannan tsarin doki ya ɗauka bin shi ake sai ya ƙara kuzari da karsashi ko kuma a samu waɗanda suka iya rera waƙoƙi da murya mai daɗi da sauti mai daɗi su zo suna rera wato dawakai suna son wannan sai ya ƙara musu kuzari wannan shi ne hadi kamar yadda ibn al-qayyim yake da littafi hadil arwah ila biladil afrah ma'ana sauti mai daɗi ko kuma abu mai daɗi da zai ƙara ma jikuna karsashi da himma wajen su kai zuwa ga biladin afrah aljanna ce to ɗan adam zuciyarsa tana buƙatar wani abin da zai ƙara masa karsashi to daga cikin abubuwan da Allah ya san cewa zai ƙara maka himma shine a rika baka labarin kayan alfarma da alatu da baje kolin alkhairai da Allah ya zuba a cikin aljanna mun fahimta hmm. shi sa za mu ga a wajaje da dama sai ka ji Allah subhanahu wata'ala wata rana yana siffanta maka matashin aljanna muttaqiina ala rafrafin khudrin wa abqariyin hisan wata rana sai ka ji ana siffanta maka Kafet ɗin aljanna shimfiɗin aljanna ina ala furushin batsa'inu ha min sabak yanzu da za a yi maka bayanin katifar bayan samanta har cikinta da yadda cikinta yake da alhariri mai taushi mai kauri kuma sai da aka siffanta maka wata rana kuma kana zaune kawai sai ka ji ana maka bayanin tsuntsaye da suke cikin aljanna da yadda abubuwan da za mu ci wata rana koramu matsalol jannatin da ci wa idan mutaku fiha anharun min ma'in ghairi ashinin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muhu wa anharun min khamrin lazzatin bina wa anharun min asalin musaffar ashe kogin giya muke da shi kogin aljanna insha Allah kogin zuma kogin madara laban malam a'a wata rana ma sai a yi maka sai a maka bayanin inuwar aljanna matsalolin jannatin da ce wa'idal muttaqun tajri min tahtiha al ukulu ukuluha da'imun wa dhilluha annabi sallallahu ya kara maka bayani yace a cikin aljanna bayan Allah akwai wata bishiya inuwanta da za a samu ingarman doki wani jarumi mahayi ya dare kanci da su kwanu dokin to zai yi shekara zai yi tafiyar shekara saba'in bai fita daga cikin inuwar wannan bishiyar ba ya fara in shi to wa birnin mamdud ya ce ba ku karanta ba ne gashi nan a ƙur'ani allah yana cewa wa birnin mamdud da inuwa abin mai faɗi abin shimfiɗawa sai kai da aka aka baje kolin bayani sai aka aka haɗo wasu dandazon bayanai sai aka ce ala tsoririn mawuguna mutakihi na alaiha mutakari ne ga kofo alaihim wildanun muhalladun bi akwabin wa abari wa kasin mimma yin an hawa la yunzi wa وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون سمعني آرما من أجل كنت وانا آية كأمثال اللؤلؤ المكنون da aka yi maka bayanin horon ɗin ɗin sai da aka yi maka description ɗinsu waka wa'iba a taraba aka ce inna in sha'na hunna in sha'a faja'alna hunna abakara urban a taraba li ashabil yamin ba nan ba in har yanzu wannan bayanin ka ba sai Allah ya ce da kai fawa sharra yau ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها بعد الرانا شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وظللت قطوفها تبليلا كويس ga ‘ya'yan itatuwan nan za su ƙasa-ƙasa da kai. Ƙoƙoƙo hazaniya. Ana cewa, ana cewa, kawunai na Fulani sai mun afuwa. Kunne ya girma kaka ana ba da labari. Wai, wai ne da yana cewa, <laughs> wai kila fa aljannan nan akwai bishiyan koshe da koshe zai zo ce cinkanni eh koshen ma zai zo kasa kasa ce cinkanni ana shi da kanshi zai ce cinkanni a cikin amana a jirgin shi ba. aiwa biya ma ta ce hijir abu bayanin bai isa ba har yanzu aka ce wayu alaihin alaihim ya ɗaniyatin min shubbatin wa atwabin kanat qawarira jama'a kofin aljanna ne yanzu ake maka bayanansa kofin ya yake aka zo abin da za a sha a cikin kofin hmm? wasa wayin kauna fiha kasan kana mizajuha zanjabila ainan fiha tusamma salsabila kai daga jin sunan salsal sabila kasan da ya duka dume yasa aka yi wannan domin miyanka ya tsince ka ji cewa kai meye zai shagaltar da ni in yi ƙasa a gwiwa har in rasa wannan Allah ya ce wa kullu a tsawira min cibba ina gayu masu son sa waroro a'a kar ku sa a nan ku bari sai a can ba a nan ne nan na mata ne amma ku bari za ku sa a can kai a tsawira din ma kala biyu ne akwai na azurfa akwai na zinari da lu'ulu yan sakamfuras su ne masu sa na na na azurfa amma na can sama mu insha Allah yin Allah na biya min asawira min zahabin wa lu'lu'an wani ba su biya harir harir ka san hariri ko a duniya ko a duniya ka san valin alharir alhariri wanda ya fi daraja yanzu a abin da ni na sani shi wanda ake amfani da shi wajen eh, kiswatul haram ka je ka taɓa taushin shi ka ne tsabar wannan alharirin a tun da kudinsa ya fi riyal miliyan goma ba saƙan zinaren da ke cikin shi ba a shi alharirin kagar yan miliyan goma tun a da kuɗi nawa ne yanzu ta fi biliyan nawa misali biliyan biyar kuɗin haririn kaɗai kafin a zo sata. da satar tun shekara ashirin da biyu da suka wuce da satar da alharirin ya fi riyar miliyan goma sha shida tun a da ballantana yanzu to wannan haririn duniya ce to ina ga shi haririn na aljanna shi kanshi hawa hawa ne an yi description ɗinsa an yi bayanai mabambanta da aka gama bayani sai aka ce inna hadha kana lakum jaza'an wa kana sa'yukum mashkura to bawan Allah yanzu wannan dabgen da wannan falalar da wannan alkhairan kai yanzu ka yadda wata kazantar duniya wata kazan wani kazantar office da za ka murgina a kan shi ka hana ka ɓoye wata rashawa wata riba wata riba ce take da balu da darajar da ta kai ta hana ta samun wannan wata mace ce a duniya da darajar ta ya kai ka siyar da imaninka ka rasa wannan saboda ita wani namiji ne ko waye shi zai siya imanin wata ta bi shi ta lalace saboda wani abu na duniya ta rasa wancan falalar wata wani ɗa ne za ka bi shi wasu iyaye ne wani babu ina fata mun gani ayoyin da suke magana a kan aljanna adadin su yana da yawa a Qur'ani kuma duk bayanin da kwakwalwa take bukata na a sanar da ita an sanar da ita akan abin da yake cikin aljanna sai da ana magana a kan furut da 'ya'yan itatuwa sai aka ce la makfuhatin wa mamnu'a duk wani ɗan ice a duniya yana da lokacin da ake samunsa da lokacin da yana da season ko kuma a ƙasa kaza akwai a'a aljanna babu ƙasa Allah Allah Allah ka bamu amin Allah ka bamu ina jin din saboda mu more mu ji daɗi ba kar mu karanta wallazi na kafa bu a'a mu tsaya ayan aljanna kawai gaskiya hmm. yawa insha Allah mu tsaya ayan aljanna saboda mu samu aljanna insha Allah duk da dai ita ɗayan ayar ita ma fiffike ce da take saisaita tafiyar ɗan adam domin ta ƙara masa himma wajen bin Allah amma dai mu tsaya a nan insha Allah har sai Allah ya kai mu shekara mai zuwa sai mu tashi akan ayan aljanna sai mu ci gaba da آية إن شاء الله وصلى الله وسلم وبارك Muhammad, نبينا ala وعلى آله وصحبه أجمعين آه a cikin tafiyar da muka yi na waɗannan kwanaki Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu dama mun karanta waɗannan ayoyi masu daraja masu albarka Allah subhanahu wa ta'ala ya sarraunan mu dukkan abin da muka faɗa wanda yake daidai muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ladan shi amin wanda muka yi kuskure kuma suna nan da yawa muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya mana gafara kuma ya canza kuskuren zuwa lada muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya sanya wannan karatun ya zama hujja gare mu ba a mu ba jama'a da ni da na jagoranci wannan karatu da ku masu sauraro ina so yi amfani da wannan damar in mana kira na musamman zuwa ga wani abu mai matuƙar mahimmanci wannan abin shi ne mu sani wannan karatun Allah zai tambaye mu a kan da abin da na faɗa da abin da ku kuka saurara mun ji ayoyin Allah mun ji hadisan manzon rahama sallallahu me ka ji wanda ka san cewa kana aikatawa yi ƙoƙari ka gyara ni in yi ƙoƙari in gyara me ne nake yi wanda daidai ne to in ƙara himma da karsashi wajen aikata shi domin samun yardarar Allah in aka samu wannan sai karatunmu ya zama hujja gare mu ba hujja a kanmu ba a cikin waɗannan kwanakin mun ji abubuwan da suke da alaƙa da amfani da dama idan Allah ya ba ta ayyama majuda mun ji wa an fi komin mara razaqnakum min qabli an ce a al-maut mun ji muhimmancin tsabtace zuciya tsabtar zuci da tasirinta a cikin rayuwa kuna tunawa da kisan Ahmad ibn Tolon mun ji muhimmancin a siffantuwa da siffofin bayan Allah na gari sahabban manzara masu tsalan waɗanda suka kewaye manzara masu tsalan suka ƙarfafi da awarsa suka ɗaukaka kalmar Allah a yakin kwakwat da sauran yaƙoƙi da muka ambata da badar mun ji dattin zuciyar da munafukai suke siffantuwa da su har muka ja lokaci kusan kwana uku muna bayani akan siffofi talatin da biyar na siffofin munafukai tun daga faɗin Allah subhanahu wa ta'ala law kana aradan qariban wa safaran qasidan lattaba'uka walakin ba'udat alaihim shukka har zuwa ƙarshe mun ji waɗannan sifofi annifaqul aqdi annifaqu al-ijtima'i annifaqul khuluqi munafincin da yake da alaka da zuciya munafincin da yake da alaka da dabi'u munafincin da yake da alaka da zantuttuka da yake da alaka da cikin al'umma mun ji muhimmancin ƙarfafan addini da duk damar da Allah ya baka lokacin da munafukai suke cewa la yukhrijanna a min al'adhan muna jin yadda Allah ya bada martani walillahi al'izzatu wa wani, rasulihi wa mumini mun ji yarda da cewa Allah kaɗai ne mai yi Allah ne mai azurtawa Allah ne zai matsar da kai gaba Allah ne zai share maka hawaye Allah ne zai share maka damuwa Allah ne zai baka in ya baka to bi hawa ni'ma in bai baka ba ya baka saboda hikima ce sa ba a baka ba da bayarwansa da hanawansa duka alkhairi ne mun ji walillahi khaza'in samawati wal ard mun ji sirrin addu'a addu'ar ku khabati bununu illa wa ba'u fal ihtimal amal da mun ji yadda ake buƙatar zuciya ta siffanta da shi lokacin da take roƙon mahalici rinsunawarta da zubewanta mun ji zaniyun hamid zaniyun halim zaniyun karim alghaniyu dhur rahma da yadda za ka yi amfani da su ka Allah da sauran sunaye sunayen Allah walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha mun ji cewa rayu wannan lokaci ne lokaci zai ƙare, in ya kare kuma babu kafa wallahi akhir Allah nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirun bima mata? mun ji yadda aka ja mana hankali kar mu kuskura mu shagala da duniya la tulhikum amwalukum wala auladukum an dhikrillah mun ji yadda kake buƙatar zuci eh, dukiya da duniya su zama a tafi mun ji yadda ya kamata ka markaɗe su ka mai da su tsanin da za ka taka ka samu yardar